Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa Ukraine na ci gaba da jurewa da kuma dakile hare-haren da Rasha ke kaiwa ta sama. Kuma tsaron sararin samaniyar Ukraine ya yi ƙarfi fiye da kowane lokaci. Ya ce a cikin sabuwar shekara, tsaron saman Ukraine zai ƙara yin ƙarfi har ma da inganci. shugaban na ukraine ya ce tsaron sararin samaniyar ukraine zai iya zama mafi karfi a turai zai zama tsaro mai tabbas ba ma ga kasar mu kadai ba har ma da daukacin nahiyar a makon da ya gabata ne amurka ta sanar da wani shiri na kusan dala biliyan biyu a matsayin karin tallafin soja da suka hada da makaman tsaron sama samfurin patriot air defense wanda ke bada kariya daga jiragen sama da jiragen ruwa da makamai masu linzami Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO John Stoltenberg ya yi kira ga kasashe mambobin kungiyar da su kara taimakawa kasar Ukraine da makamai. Kasar China ta nada Queen Gan, jakadanta a Amurka kuma amintaccen hadimin shugaba Xi Jinping a matsayin sabon ministan harkokin wajen kasar yayin da Beijing da Washington ke kokarin daidaita dangantakar tsakaninsu da ta yi tsami. Queen mai shekaru 56 Shi ne ya maye gurbin wanyi wanda ya rike mukamin ministan harkokin wajen kasar shekaru goma da suka gabata wang mai shekaru 69 ya samu mukamin ofishin siyasa na jam'iyyar kwaminisanci ta kasar china a watan oktoba kuma ana sa ran zai taka muhimmiyar rawa a manufofin ketare na china a cikin jawabinsa na farko a matsayin ministan harkokin wajen kasar china queen ya bayyana a shafin yanar gizon ma'aikatan harkokin wajen kasar cewa a kokarin warware kalubale da bai buya ba ga dukkanin bil'adama tsarin diflomasiyan kasar china za ta yi amfani da hikimarta da dabarunta da kuma karfinta ko da yake queen ya yi wani kyakkyawan fata game da dangantakar amurka da china a takaitaccen lokaci na watanni goma sha bakwai da yi a matsayin jakada a washington wanda ya gada kuma ya rike mukamin tsawon shekaru takwas amma duk da haka wa'adinsa ya zo ƙarshe ne daidai ta taɓarɓarewar dangantaka tsakanin manyan ƙasashen biyu Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a kasar Mali ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari a kan sojojin Abrikos 46 wanda ake tsare da su a Bali lamarin da ya haifar da cece kuce diflomasiyya tsakanin kasashen biyu. Wasu sojoji mata guda uku daga cikin ainihin kungiyar da aka tsare a watan Yuli kuma aka sako su a farkon watan Satumba. An yanke musu hukuncin kisa ne yayin da ba su kusa. a jiya juma'a ne aka kammala shari'ar sojojin afirka su 46 bayan da aka buɗe shari'an a bamako babban birnin ƙasar ranar alhamis shari'ar kotun ta zo ne a daidai lokacin da ake gab da cika wa'adin ranar ɗaya ga watan janairu da shugabannin kasashen afirka ta yamma suka sanya wa mali na sakin sojojin ko kuma ta fuskanci takunkumi A jiya Juma'a ne sojojin kasar Iran suka fara wani atisayin shekara-shekara a yankin gabar tekun Oman da kuma kusa da mashigin ruwan Hormuz kamar yadda tashar talbijin kasar ta rawaito. Duk da cewa mahukuntan kasar na ci gaba da murkushe masu zanga zangar kin jinin gwamnati da aka shafe sama da watanni uku ana yi. Mashigin ruwan yana bakin gabar tekun Farisa kuma yana da matukar muhimmanci ga samar da makamashi a duniya. inda kusan kashi biyar na dukkan man da ake sayar da shi akan teku ke bi ta cikinsa. rahoton gidan talabijin ya ce zaratan sojin da sojojin sama za su gudanar da rawan daji da aka yi wa lakabi zulfagar 1401 tare da jirage marasa matuka da jiragen yaƙi da jirage masu saukar ungulu da jiragen jigilar sojoji da jiragen ruwa da na ƙarƙashin ruwa. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Thank you. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya da gumma an tashi lafiya. Lafiya kana alheri ya wuri na ku. Shekara ta kawo mu. Yau da hmm. Allah. Hmm. Muna asabar ta ƙarshe. Eh haka. Shekara ta 2022. Hmm. Kamar jiya shiga wannan shekara. Allah ya nuna mana da mai rai da mai lafiya lafiya hmm. ita ce take ganin karancin kwanaki haka ne hmm. shekara na gudu to muna godiya kwarai da gaske muna kuma gode wa masu sauraron mu gaskiya kasance tare da mu eh, duk wannan tafiyar da aka yi wannan tafiya da aka yi eh. farkon shekarar nan har zuwa ganin asabar ta karshe a shekara ta 2022 hmm. kamar yadda muka alkawarta da masu saurare mu ma muna godiya kamar yadda kuke kasancewa tare da mu muna godiya ta musamman waka a bakin mai ta ta fi daɗi sai da aka bari kyale masu saurare su sa da zumunci sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana gaishe gaishe mu za su ta'allaka ne akan barka da sabuwar shekara haka alu salamu alaikum radio Amurka ina gaida ku ina muku fata alherin daga naku mai sauraron ku sagiru sule yankuwar da niyyar Eh, maradi kuma maradawa ina muku fata alheri eh, Lallin shirin da ya burge ni a cikin wannan shekara eh, na tsoho da shi da yaro mai sai da maganin nuka wanda tsoho ya ce a bashi loko din na yan shawa wanda ya ta hawaye din nan yaro mai sai da sabon ya maza ya tsere tsoho dai a ƙarshe yake tambayar wai akwai hancin nan nashi to gaskiya saboda allah da annabi ba ma ni kaɗai wa duka 'yan majalisar eh, sun ɗauki abin da ya fanke su a wannan shekarar tsoho mai sai da maganin nan daga eh, eh, sannan kuma yana gaida kuɗin rediyo amurka yana gaida ka ya kuma makeri da Giras. alherin ina gaida ku ina muku fata alherin daga naku sagirin sule ss love da ke niyar maradi kuma maradawa ina gaida kowa da kowa ina muku fata alherin ina gaida dukkan tsohon ma'aikatanku muna bin ku sau da kawa eh wallahi ina gaida kuma man sansani da yan yamuridar da ke kaf cikin rediyo eh, cikin jamhuriyar Nijar ko kuma duka duniya gaba ɗaya na gaida sai na masu fata alheri. Sunana Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. malama grace aleri abdu ta malamfashi da kuma baba yakubu makeri na gwamma da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya to ni dangane da labaran da filin abar ya huce yake ba mu masu aro to gaskiyar lamari hakika ne kusan duk labaran da wannan shiri yake bamu sukan ilmantar da ni kuma sukan nishadantar da ni duba da ganin cewa shirin su ya zakulo labarai nagartattu sahihai ingantattu wanda za su ilmantar su faɗakar sannan kusan ya mana su domin mu ji tabbas wannan fili muna matukar alfahari da shi da fatan Allah ubangiji ya kara mu wannan tasha ta biyo ya hausa albarka Allah kuma ya kara ma ma'aikatanta hikima da basira da hazaka kazalika ina ma wannan ta sha fatan shiga sabuwar shekara ta 2023 cikin koshin lafiya Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alherin da ke cikinta. Sannan zan amfani da wannan dama da filin a bari ya huce ke bamu domin sada zumuncin mu zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Da farko zan fara gaishe da ɗaya daga cikin mai sauraron ku a kowane lokaci wato Alhaji Shafi'u Madawaki Innono tsohon shugaban karamar hukumar Sabuwa kuma tsohon kwamishina a jihar Katsina kazalika tsohon mai taimakawa gwamna jihar katsina kazalika yana gaishe da injiniya alhaji bilyaminu muhammad albaba shi kuma famanan sakatare ne a ma'aikatar ayyuka da gidaje da sufuri ta jihar katsina wanda na san yanzu haka ma yana sauraron ku sai alhaji hassan kabur usman sarkin dawakin tsakar gida da ke kofar soro a cikin birnin katsina akwai yayana honorable bella bella damari da ke radio nigeria kaduna frcm sai mataimaki na usman manika mai ruwa funtuwa da kuma sakataren kungiyar murya jama'a wato muhammad sani iliya sabon layi katsina akwai umar sani audi katsina da kuma aminu isa riga sai abban sultan wato sanusa hashim kenan kazalika ina gaishe da isan baba ali direban j5 da ke garajin manda kaduna da kuma maryam kasim abubakar iya da kanwar tata sa'adatu kasim abubakar iya da ke unguwar gorobar cikin birnin katsina da fatan suna cikin koshin lafiya Salam biyu Hausa, sannan ku da aiki ya shan yana gaishe ku dukan ku musamman ni dai asali dare ke ne kawai yake burge ni a wannan cire da ke da kike dare nan ne kawai yake burge To assalamu alaikum biyu Amerika. Kuna tare da Ali Muhammad president na ONG Sassid Ni'ima wadda aka sani da fada Ni'ima da ke nan jamhuriyar Nijar karce limanci magamar takwas. gaskiya biyu amurka ga shekara da ta wuce sai mu ce allah ya kara kawo alkhairi ga kuma shekara ta gaba ta yi wannan zaman lafiya da kwanciyar hankali a yau amurka kun yi rawa gani akan abin da kuke yi na alkhairi sirtu dai in ka saurari labarun na shirin abar ya huce to ka kare da sauraron komi saboda yau in aka baka labari kirna an kashe mutum dubu kaza eh, a somalia suna da yunwa ethiopia gashi dai nan daban-daban to da ka ji shirin abar ya huce sai ka dawo cikin nishadi da shin daɗi saboda shi shirin abar ya huce yana walwale maka dukkan wasu matsaloli wanda ke cikin ranka don haka muna godiya muna godiya kwarai muna fatan waga shekarar za ta zuwa ta zo mu da kwanciyar hankali da shin daɗi da imani. Assalamu alaikum mai magana Bala Ibrahim Riga tudun wadan makarfi jihar kaduna ina ma 'yan uwana musulmai da kiristoci murnar wannan sabuwar shekara ta miladiya kuma ina so in amfani da wannan dama don sanar da al'umma ɗaurin auren 'ya'yana asiya bala ibrahim riga da sadiya bala ibrahim riga a tudun wadan makarfi ranar asabar 31 ga watan disamba 2022 da azahar karfe biyu in allah ya kai mu da fatan allah ya kawo kowa lafiya amin Assalamu alaikum filin abar ya huce na gidan rediyon Amurka. da farko ina so a mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga bamai abubakar yusufari shehu adamu rijau ado salati goma ga annabi rijau baban yusura gusau mahamud salihu kaura na moda hafizu balarabe gusau isa lawal girgin magajin garin girgin kwani sanda yunusari kinunu sani yunusari musa shehu yunusari nasiru shehu yunusari kakamai yadi damasak alhaji umar foreba gashuwa adam a adam gashuwa baba gana alhaji nuciya wacakal Baba kana alhaji dabo anguru hussein dangote ya karasuwa kadora diga ga dan fulani warji ku tashi lafiya assalamu alaikum gidan radiyon amurka mai farin jini da kuma ainihin daukaka gare mu mu yan kudar da yan fada bakida ni ne hamza ado washewa wanda aka yi sani da washewa wanda ke nan birnin maradi mai maganin gargajiya a jamhuriyar nijar watan za ne amfani da wannan dama magai da dukkan 'yan kulab da 'yan fadodi na nan garin maradi da na nijar baki daya da na afirka ta yamma baki dai gidan radio america muna godiya bisa ga kokarin da kuke na wannan shiri mai maganin hawan jini wanda ake ce ma ainihin shirin mai maganin hawan jini wanda ake da kowace asabar na ainihin tarihin mutane wanda suka yi abubuwan a zo a gani na ban mamaki watan labarin ne wanda ya ba ne dariya da kuma mamaki shine labarin wani bihillaci wanda ainihin da wani babarbare wanda bihillacin ya dauko ma babarbaren wasu kayan kwalabe ko kayan tangaram ana tafiya ana tafiya in ya aje ya huta ya karasa shi ya aje ya huta wanda yake ba labarin cewa in ainihin aka je aka kai mai to shi kuma akwai wata babba kyauta da zai ma wannan bihillaci to a shi a ƙarshe kyautar zai mai irin ta mace ta bare bari to a ƙarshe dai shi ma bihillacin rama dan ka in tahir dogon bayani sai ya buga tangaram din da ƙasa ya wace kenan aka tashi a tuta babu shi babbar bare bai samu tangaran din shi ba shi kuma bai hillace da ya fahimci ba ta kyauta ba ce za a mai illa barbar ne za a mai irin namu na abokan wasa saboda haka wannan bayani da wannan shiri da aka yi a radiyon amurka wannan shiri mai maganin hawan jini gaskiya ya burge mu kuma ya ci sunan shi mai maganin hawan jinin muna gaida sabon sarki na maradi sultan muna gaida zara'a dan hirana mai tambola alheri ya mugunta shugaban kulab zaɓi sangana afirka baki daya kuma shugaban kulab zaɓi sangana nijar muna gaida duka 'yan kula da 'yan fadodi kamar sai iri sani rekis da shugaba matsayi wanda muka dora rikon gwari a yanzu shugaba dahir bidal gidan radiyon amurka muna godiya kwarai kuma muna jinjina a kwarai Assalamu alaikum biyoyi Hausa sunana Abdu Umar Madu wanda aka fi sani da Abdu Kamfani daga Difa a jamhuriyar Nijar. Biyoyi dukkanin shirye-shiryen ku na sashen Hausa yana kayatar ni, yana kayatar da ni musamman ma shirin a bari ya huce na kowane mako ranar Asabar ina dakon ku ina sauraron ku ɗari bisa ɗari dukkanin shirye-shirye na abar ya huce da ya gabata na wannan shekaran ba wanda bai kayatar da ni ba musamman ma na kusa-kusan nan wanda dan sanda Eh, dan gulani ya bar sakon mari ko kuma bashin mari a wajen gifiyo kafin babban ya dawo wannan shiri ya kayatar da ne sosai musamman ma dukkanin labarin da kuke badawa labarin ne wanda bahulla ce da barbare kuma bahulla ce kullum shine nake gani ana eh, kwara sosai saboda haka biyoyi shirin ku yana birge ni ina gana dukkanin ma'aikatan ku wanda suke cikin eh, biyoyi gaba daya salam biyoyi hausa hilin abar ya huce ina mako fatan alheri allah shi taimako ai shirye ku na wanda ya gabata ai suna da dama suna da dama har mutum ce zai kawo wani to sai ya tsaya ya dubi dubi saboda shirye-shiryen na kuna dama don haka ina maku fatan alheri suna na injiniya mai gero makeri kwantagoro jihar Niger. alheri mama amal allah shi taimako da baba yakubu makeri ina muku fatan alheri allah shi ba da nasara yau ma baba ga eh. labarin da ya zama zakara salamu alaikum sashen hausa na voa mai magana shehu abdullahi jangebe turakin jangebe da fatan dukkanin ma'abuta sauraron wannan fili na bari ya huce kowa na lafiya to bismillah <laughs> to yau bar gida Grace Alheri Audu da sauran masu sauraron mu. Labarin mu a yau shine mai taken bulalar dogarai ta hana a zagi sarki. Wato wani sarki ne a ƙasar Hausa yake da makaɗansa. Waɗannan makaɗa a kullum duk sati za su zo rana Alhamis da daddare sarki ya fito ƙofar fada ɗora musu kujera ya zauna sauran dogarai da fadawa a zagaye da sauran mutanen gari waɗannan makaɗa su yi masa waƙa su yi waƙoƙi a yaba a yi jinjina su yi salama su tafi haka duk sati haka suke yi to amma shi sarki saboda yana ganin makaɗa ne na gida ba ya musu alheri ba ya musu kyauta amma idan wasu baƙin makaɗa da maroƙa suka zo suka yi waƙoƙinsu da roƙonsu sarki sai ya sallame su haka ake ta tafiya haka ake tafiya wannan mawaƙan sun yi ta yi wa sarki zambo da habaici domin dai ya gane sarki dai bai gane ba ko kuma ya gane amma dai babu wani abu da ya canza da suke samu wani lokacin su yi zamo su ce masa kankaman na kamudu ba mai amfana da kai sarki bai gane ba wani lokacin su ce wato inuwar giginya na nesa kasha sarki bai gane ba wani lokacin a yi masa zambo a ce bishiya gidana inuwa gidan wani duk da sarki bai gane ba to haka aka yi tafiya a ranar makaɗan nan sai suka yi shawara suka ce kai ya kamata su zo su zage sarki ƙarara duk iyaka da ya kore su shikenan dai sun huta to haka aka yi da aka zo ranar kiɗe ta zo aka zagaye aka cika wuri ga sarki ya zo ya zauna ga dogarai da fadawa dogarai da bulolinsu su masu kishin gida sun zazzauna sun gigincira a gefen sarki sarkin makaɗa ya fito tare da jama'arsa san kiransa ya fito shi ma ya zuga shi ya zuga shi zo ka yi kai ka yi kai ka iya kai ne sarkin makaɗa waye waye ga fasaha ga minene kai ka zo ka yi fasaha duk komi ta fanjama fanjam ka faɗi abin da za ka faɗi komi ya faru ya faru faɗa mana mu ji daɗi ko kada mu ji daɗi kai ne ka iya kaza kaza ya zuga shi ya zuga shi to shine sarkin makaɗa sai ya zo amma kai san kira bayan ka gama zuga sai ka koma can gefe inda ba mutane sosai sai ka tsaya sarkin makaɗa da ya zo ya lura dai ga dogarai ainihin kishingide ga buloli zabga-zabga kuma sai lura san kira ya zuga shi amma ya koma can gefe yadda ko da wuri ya hargitse dai zai samu ya gudu da sauri sarkin makaɗa kuma gashi an zo gashi sai ya rasa yadda zai yi ya ga cewa to kai tun da an aje za a yi zagi to bari zai ya fito ya zage amma kuma in ya duba ya ga bololi na ainihin dogarai sai ya kasa to gashi an zo gashi gashi jama'a suna saurare to shine sai ya zo sai ya fara waka yana so ya zage sarki sai ce sarki dan dan dan sarki dan dan in ya duba ya ga dogarai da buloli ya san tabbas in ya zage sarki to kafin ya kubuta jikinsa zai tsami wuri fili zai fage sai ce sarki ɗan ɗan ɗan yana so ya samo wata zagi wani zagi ko wata shari'a mai maiko ya ɗora ma sarki amma yana jin tsoron abin da zai biyo baya daga dogarai sarki ɗan ɗan ɗan to <laughs> kai san su makan su mawaka suna da nasu a wato sarakuna a cikin wato su. akwai irin su cire man kiɗi a marafan kiɗi zacin kiɗi daudin kiɗi da sauransu to sai marafan kiɗi ya lura cewa lalle sarkin mawaƙa ba zai iya faɗin abin da suka shirya ba na zagi to ya zo ya ce sarki ɗan ɗan ana so a ce ɗan kaza kaza amma ba zai yiwu ba shi ne sai marafan kiɗi sai ya zo ya ce sarki ɗan sarauta kaka ne ɗan sarauta baba ne ɗan sarauta ɗan ne ɗan sarauta jika ne ɗan sarauta <laughs> sai jama'a suka ɗauka da tafi sun ɗauka wata hikima ce amma alhali <laughs> su san su sun san abin da ya faru ainihin bulala ce ta hana su zage sarki to sai da aka tashi <laughs> bayan wuri ya riga ya yi fage ya abin aka gama wake-wake shi ne sai sarki ya ce a kira su aka je ya shiga da su fada ya ce sarki makaɗa me ya faru yau ya ce ranka da ba abin da ya faru ce a faɗa man gaskiya akwai abin da aka yi niyya ya ce to gaskiya ranka da mun sha muna taima kiɗa muna taimaka waka amma mu ba ma mora komi sai dai baki idan sun zo su suke mora gashi mun yi ta habaici mun yi ta zambo duk dai ba gane ba to shine muka yanke shawara cewa lalle mu zo mu zage ka a fili iyaka dai ka kore mu kenan mun huta mun bar fadar ka sai mu yi wajen wani sarki to yake sarakuna suna da hikima shine sai ya ce musu a ai da yi haka da kuma ka ɓata rawarka da tsalle saboda dama ina gwada ku ne in ga haƙurinku da ku. kuma ai yau ne na yi niyyar sallama ku don haka an shirya doki da sirri da riguna da za a baku lallai da kaya haka da ka bata rawaka da tsalle don haka ka zo da safe ka karbi sallama ku to kun ji yadda bulala dogarai ta hana a zagi sarki.

Amin. To yanzu a madadin? Baba ya ko Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci a cikin shekarar nan ta 2023 idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa at voanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.